السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yau 22 ko ga watan zilqaida hijira ta 447 wadda ta yi daidai da goma ga watan biyar shekara ta 2026 ta miladiya za mu yi darasi na 177 afwan 177 cikin durus ɗinmu na alfiyatul hadith ta imamu suyuti da sharhin na wafi 38 na qaba nan za mu tashi baiti na 770 eh baiti na 770 wafi 38 qaba ishaq ba'da 40 qad maba bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المسلم رحمه الله وفي ثمان وثمانين قضى إسحاق بعد أربعين قد مضى أحمد والجرسي عام ستة من بعد خمسين وبعد خمسة نعم آه وفي ثمان وثلاثين قضى إسحاق a shekara ta wafi 38 a shekara ta 30 wato 38 ai ba'dal mi'ataini bayan shekara ta 200 qada ishaq ishaq ibn ibrahim al wanda ya shahara ake ya tafi shahada ishaq ibn rahuya a ai da qada nahbahu a lokacin nan shi kuma ya rasu inda wannan muna arruwat ne ko muna yin tunda a ƙarshe abinda muka zo muke yi a tarihi to tarihi dinnan shine ka san irin waɗannan mazaje na musulunci ka san waɗannan mazaje na musulunci wanda kuma wannan ɗaya daga cikin abinda manhajin ahlul hadith wal asar da suna suka intaji da shi kenan wanda duk suka zamanto su ne suka zamanto a immatul islam su ne wanda yake shiriyar musulunci yake kewayewa a kansu za ka ga duk an mai da hankali akan saninsu daidai dai kawai dan giɓinsu guda ɗaya da ba sa yi shine da ba fanninsu ba ne ne alƙura wajen makaranta alkur'ani to amma ko shi din ma aka zo wajen masu karatun alkur'anin da masu alƙalanci da ma duk waɗansu fitattu za ka samu malaman hadisin ne dai suke yi kamar yadda a zahabi ya yi a cikin siyar alamin nubala na ya haɗa duk wani wanda yake nabil duk wanda yake fitacce to amma dai babu kamar waɗannan waɗanda suka yi musulunci hidima bai dace da ɗalibi na ilimin addini ba ji ana aka ji a in da a matul arba nan bai san kowa ba in aka faɗa masa wasu aka faɗi su irin su ishaq ibn rahuya irin su al irin su abdullahi ibn al-mubarak a ibrahim nasa'i na can baya ne amma dai wanda yake za su zamanto sau'in da suka zamanto su ne fuka hawul amsa irin su laif ibn sa'ad a ce duk bai san wa'annan ba hmm. wannan yana ɗaya daga cikin mizar ilimin hadisi zai sanar da kai tarihin musulunci kuma tarihin musulunci shine tarihin waɗannan gwaraga eh, waɗannan bayan Allah wanda suka assasa addini suka kuma jaddada waɗansu kuma su jaddada shi na Eh. Eh. fi samanin wasalafina eh? samanin ah, yayi kuskure ba da kadma ba ahmadu bayan shekara ta arba'in bayan hijira wannan akwai abin nan akwai tajawuz a ciki arba'in da ɗaya ne ahmadu kadma ba eh, ahmadu wato imam ahmad ya wuce wato ya bar duniya ba da arba'in bayan shekara da ɗari biyu da arba'in ai da ɗaya bai faɗa ɗayar ba saboda ina ganin baitin ya rikici bayan da zai iya shigar da ɗayar waljufiyu shi kuma aljufi shine imam al-bukhari muhammad ibn isma'il al-bukhari aljufi maulahu ama sittatin shekara ta shida min badi hamsina bayan shekara hamsin shine 256 sai kuma wa ba da hamsati muslimu wabnu maja min ba'adi min ba'di sab'ina fi salasatin bihad in muka tashi baiti mai zuwa za mu wajen fassarar ko kuma karasa wa musulmin din muslimu wabnu maja min ba'adi mhm. سبعين في ثلاثة بهدي وبعد في الخمس أبو داود والترمذي في التسع حسن الهدى نعم يتي وبعد خمسة باين كما واتو خمسين bayan hamsatin bayan shekara biyar wato bayan shekara biyar da da da shi da ke bayan shekara biyar da hamsin ɗari biyu da hamsin da biyar kenan muslimun shi kuma imam muslim wabnu majahin kuma ibnu wabnu majatin nitawa wabnu majatin <laughs> ko kuma kace wabnu majahin ibnu majah ne tunda min ba'di 70 shi kuma bayan shekara ta 270 fi salasatin bihad a cikin wato a fi salasatin a cikin a cikin shekaru guda uku bi had da iyaka wadda take babu saɓani akan wannan wa ba'du fil khamsi abu dawuda bayan kuma wannan a 270 din kenan fil khamsi a shekara ta biyar bayan a 270 abu dawuda shi kuma abu dawud 275 ya rasu wa tirmizi fi tis'i hudmal huda shi kuma tirmizi a shekara ta tara a huz karki wannan shekarar malhuda a wannan shekarar ya kasance an sashi a cikin kabari wato 279 kaga ya gaya mana asabul kutubu sita na'am sauran nisa'i. nasa'i wafi sarki kamalin wata lafi na bada da sai na'am a shekara ta ɗari ta tamanin talatin da takwas bayan shekarar ta ɗari biyu wato ya gama rayuwarsa al-imam abu yaqub ya rasu a daren nisfu sha'ban shi ne sunansa alkunyarsa abu yaqub ishaq ibn rahuya ana ce masa ibrahim alhanzali wato asalin sunansa ishaq ibn ibrahim shi rahuya din shine ibrahim eh, shi sai ya ce ibn rahuya ibrahim alhanzali nasabarsa kenan almarwazi المروزي garinsa kenan مرو مرو مرو هذا مرو daban مرو daban mm. haka nan suke nasabarsa maro din eh. eh. almarwazi amma haka suke sabarta nasaba ila ila ila maru mm. Mm. Mm. ba marwa ta dutsen garin marwa ba na'am uh, wa kana ta ɗari 61 wa 100 ɗaya. shekara ta 161 an ce ma mahaifinsa rahuya saboda an haife shi a hanyar makka wanda duk aka haife shi a hanya to a wajen malaman marwa ana ce masa rahuya a yaren su farisanci ne eh rahuya eh baya son wai hidin ko kuma sunan wahala ismul alam eh, ai abinan eh, da ɗariƙa ce ta abinan alfurus suna ne na farisawa na'am ishaq ya ce mahaifina ya kasance yana kin wannan suna amma ana amma ni kuwa ni ba na kinsa imam ahmad ya ce babu wanda ya ƙetare wato gada ya zuwa ga khurasan kamar ishaq shine kogin jehun ah, wannan bilad mawara an mawara an nahar wato wannan ah, kogin wanda yake cikin central asia Uh, uh, uh, jihon da oxus mm. to gadar wanda da shi ne za ka shiga cikin khorasan ka fita daga iraq ka shiga khorasan to ya ce babu wanda ya ƙetare wannan gadar kamar ishaq mm. hakanan ya ce ban san tamkarsa ba a iraq الدارمي يتي إسحاق wato ya yayi ya samu wato ɗaukaka da shugabanci akan mutanen gabas da yamma bi sidqihi saboda gaskiyarsa Allah ya da shi bayan shekara ta arba'in ai shekara ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya قد مضى واتو يوم لاثنتي عشرة ليلة خلت في شهر ربيع الآخر الإمام أبو عبد الله الإمام أبو عبد الله shi kadma ba ya bar wannan duniyar ilal uqba ya zuwa ga lahira wata yawmil juma'a uh, wal har ranar juma'a lisnatai ta laila halat min shahri rabi'il akhar shekara wato sha biyu ga watan rabi'ul akhar al-imam abu abdullah mhm. uh, radiyallahu anhu wa kana ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani radiyallahu anhu na'am wa kana 64 wa 100 an haife shi shekara ta 164 Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu ya ce, na fito daga Baghdad. عنه يجي خرجت من بغداد وما خلمت بها أبقى ولا أروع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد رضي الله تعالى عنه بمبر أتكين بغداد با يفسن فيكه wala wanda ya fi wara'u wala wanda ya fi gudun duniya wala wanda ya fi ilimi da ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu shaidar لا يعلم الفضل إلا أهل الفضل نعم وقال إسحاق ابن راهويا توشيكم إسحاق ابن راهويا يتي أحمد حجة بين الله وخلقه أحمد حجة ني فكان الله ده للتسا وقال إبراهيم الحربي إبراهيم الحربي شما دقراء قرناني إمام أحمد يتي ya ce na ga imamu ahmad na imamu ahmad kamar allah ya tattara masa ilimin mutanen farko da na ƙarshe kutaiba shi ma ƙarininsa ne ibnu sa'id al-baghlani ya ce da ba don ahmad ba da sun kirkiro abubuwa a cikin addini shi sa ake ce masa imam ahli sunna saboda tsayuwar da ya yi wajen yaƙi da a khalqil qur'an na'am to wannan bayani kenan to daga cikin abinda kuma shi imamu suyuti daga cikin waɗanda bai ambace su ba daga cikin wato malaman mazhabobi da ake bi a cikin musulunci al'imam abu amr shi ne al'imam abu amr alkunyarsa kenan abdurrahman sunansa kenan ibn amr sunan babansa kenan al'auza'i ƙabilarsa kenan kana lahu muqalliduna fi sham yana da mabiya mazhabarsa a cikin wato a gundumar sham Siriya kusan shekara 200 ana bin ya rasu a beirut beirut dai shekara ta ɗari da hamsin da bakwai beirut dai wannan a yi ɗaɗɗiyan gari ne ɗari da hamsin da bakwai kafin malik ya riga malik rasuwa amma ƙarinin malik ne inda duk almajiran zuhuri ne eh imam ahal ba al-auza'i sha'ani Eh, akwai a cikin abiyat din ko Beirut eh juz'un min Sham ai Sham a lokacin ta hada Palestine da Urdun da da Lebanon ta yanzu da Syria yanzu Ni Sham ne yake ce mata da Jordan na shine Urdun hmm. aha wal Imam Abu Sulaiman a kafin shi da kuma al'imam abu ja'afar ibn jarir tabari sahibu tafsir din dai والتاريخ kwarai eh, tahzibu ya daga littafin sunan tahzibu sunan wal asar wanda ya nuna fikihun hmm. tahzibu sunan wal asar yana nan akwai ajra din suna cikin shamila ma yana da mataba ba ne yake ganin kan cewar ka yi ah, zaka iya za ka iya sallan nafila a kan dabba ko a cikin gari kake tafiya ba sai kana tafiya gari da gari ba hmm. eh. sau da haka ma nura in kama makara ka san ba za ka samu raka a cikin fajir ba kana cikin mota sai ka yi raka a cikin alfajir a cikin mota <laughs> kuma kana tuki a masabar tsabari amma ba fasa ne maka kawa <laughs> Eh, yana daga cikin mufradat dinsa eh, a cikin babu safar na'am eh, lau muqalliduna aidan bi bagdad to shi ma yana da mabiya mazhabarsa a bagdad har wa yau watufiya sanat 310 ya rafu shekara ta 310 والإمام أبو سليمان دكما الإمام داود ابن ibn ali ibn khalaf al أهل imam ما zahir malamin jagoran mazhabar masu zahiriya Dawudu Zahiri kenan. Alkunya sabo. Uh, ya rasu shekara ta casa'in Allah ya da su baki ɗayansu. To ya gama da ashabul mazahibul matbu'a. Hmm. Daga cikin akwai wanda bai daga cikin wanda bai ambata ba Abdullahi ibn al-Mubarak. Shi ma yana da masabarsa a Khurasan. Shi sa zaka ga uh, uh, yana daga cikin waɗanda shi a turmidi yakan ambata a kasan kunsan daga cikin manhajinsa yana faɗin akan hadisi yana faɗin waɗanda suka tsaya akan wannan wannan zahirin wannan hadisi zai fa ambace su yakan ambaci abdullahi ibn mubarak shi mazhabarsa tana khorasan can ma wara an nahar kenan na'am kuma bayyana wa fayati ashabil kutubin sita sannan ya bayyana shekarun rasuwar a wato ma'abuta al sita altafan nan guda shida na sunna sai ya ce babban malami makiyayin hadisi hujja ilimin hadisi kuma amirul mu'minina ilimin hadisi shine abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari garinsa kenan al-ju'fi al-kunyarsa kenan maulahu wannan wala'in ba wai wala'in bauta ba ne kamar yadda kuka sani wala'i ne na abin nan na musulunci wanda ya musuluntar da kakanninsu Jufi ne na'am ya rasu lailata fitr daren karamar sallah shekara ta shida bayan shekara hamsin da ɗari biyu bi kartank a wannan a kartank ƙaryatin ce kusa da samarkand samarkand aka binne yanzu har yanzu tana nan lokacin da muka je uzbekistan mun je a wajen samarkand shi a can aka binne shi ba a bukhara ba Yanayin yanzu an mayar da wajen markas babba ta zamanto kamar wata jami'a a kamar yadda ita markar ta karatun hadis inda aka binne shi ba amma lokacin da muka je suna eh, akan abin nan bida su ta gina masallaci a jikin a kusa da kabari an gyara kabarin ana gyara ana ana eh da ƙubba wal ƙubbar ba kan kabarin take ba a kan masallacin take ana gyaran masallacin hmm. Hmm. na'am daga aika abin nan din nan daga hmm. masallacin mafi iya gani haka samar a wajen samar ne. Eh, eh, a wajen samar wajen garin samar kandu na masallacin yake da markas din hmm. can inda wannan kubbar take ta can can ne inda kabarin yake a inda masallacin yake da kuma kabarin a bayansa suna kagunga hasumiyar da suke yi markar ce ta ilimi ta ilimin hadisi suka yi ga sakan din na dalibai na dalibai suke na dalibai da hostel haɗe ma ya aure ba mamul bukari bai aure ba yana cikinsu mm. abu abdul ai alkunya ce aisha ta haihu eh. alkunya ce amma ita aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ne mata alkunya da abdullahi ibn zubair eh dan yatta ne malamin mu wato nan suka yi abin nan suka yi wani sun yi museum gidan mutan wanda suka ɗauko nusa na sahihul bukari tsofaffi aka sassanya su sannan suka yi hoto da zane na yadda imamul bukari ya yi rihila tafiye-tafiyensa da ya yi wuraren da ya je da yake sun bayyana rihilarsa tun tafiyarsa hajji ah, sun kawo akwai na tafiyarsa hajji lokacin yana ɗan saurayi duk sai su yi da zane ga majalisun ilimin hadisi yadda yake yi amma wani duk tsoron ta suka yi ba ya gaya musu haka majalisun yake <laughs> yawanci malamai a kan kujera suke zama eh, eh da waya na ɗauka eh na'am eh to insha Allah bar mubarak in zo sai in bashi duk sai ya ɗauka ya share eh sai a tura a group al ilmiya hmm. na'am to ka samu barak duk zai maka wannan na'am wa kana mawliduhu yawmal jumu'a haihuwar ranar juma'a ce da shekara kwana 13 da suka wuce na watan shawwal 94 شكرا تدري دا أربعين دا تسعين دا هدو على إمام أبو بكر ابن خزيمة الإمام أبو بكر محمد ابن إساك ابن خزيمة يتشي ما تاب أديم السماء أعلم بالحديث من محمد ابن إسماعيل باب واندي باب واندي فسن إلما حديثي أباين أكركشن كفا أكركشن سمي أكركشن سما بس محمد ابن إسماعيل وقال له مسلم ابن الحجاج muslim imam muslim ibn al-hajjaj ya ce da shi ashhadu annahu laysa fi dunya mithlu na shaida cewa babu tamkarka a duniya <laughs> lokacin da ya bayyana masa da ya fayyace masa illar wani hadisi ne sai ya durkusa ya ce ya ustaz al-ustaz la yakrahuka illa shahid illa hafid sannan ya faɗi wannan magana na shaida a duniya laysa babu kamar ka kafaratul majlis hadisin kafaratul majlis mm. na'am gaskiya ne baya aka rinkai a aika san sai an taba asubanci ga malikiya wato da za a ce laisa bi duniya mitar wato hammali shi ne ta a dai zamaninsa <laughs> eh, na'am al-imam ad-darimi yace to na ga malamai a haramaini makka da madina wal hijaz da kasar hijaz da sham da iraq ban gani a cikinsu ba wanda ya fi tattara komai bisa muhammad ibn isma'il radiyallahu ta'ala an to shi ma darimi bai ga malik ba <laughs> <laughs> abinda kake so kenan gaji na'am To bayan kuma shekara hamsin tare da ɗari biyu da hamsin a da shida ɗinnan ta Bukhari in ka ɗora shekara biyar a kai, wa ba da hamsin wato bayan shekara biyar ta ɗari biyu da hamsin da shida shi ɗari biyu da sittin da ɗaya kenan. To shi kuma al'imam Abul Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj, ibn Muslim al-Qushairi. kabilarsa kenan annai saburi shi ya rasu mhm. mi'atayin wahid wa sittin eh, shekara da ɗari biyu da sittin da ɗaya shine wa ba da hamsatin wato bayan shekara biyar da rasuwar imamul bukhari shi kuma imam muslim ya rasu shekara 261 kenan haihuwarsa shekara ta 204 shekarar da imamu shafi'i ya bar duniya shi kuma aka haifi imamu muslim ahmad ibn salama rawin imam muslim ya ce na ga abu zur'a da abu hatim an raziyani kenan yuqaddimani muslim ibn al-hajjaj suna wato suna gabatar da muslim ibn al-hajjaj a wajen sanin hadisi a bisa malaman zamanin su wani kuma ahmad ibn salama ya ce innahu imamun la yalhaquhu min ba'di asrihi shi jagora ne a ilimi man ba'di asrihi la yalhaquhu min man ba da asirhi wannan kisrar da suka yi ba ta ba mahallinta ba ne amma da ita ni ya yi wasali ya sa min ba da asirhi man ba da asirhi haka ne jagora ne a ilimi wanda ya zo bayan zamaninsa ba zai riske shi ba kaɗan ne wanda zai yi daidai da shi bal wanda ma zai kusance shi daga ma'abuta zamaninsa da lokacinsa zalika wannan ku falalar Allah ce da yake bayar da ita ga wanda ya so Allah ma abucin falala ne mai girma mhm. to al-imam abu abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn shine ibn Yazid al-Qazwini eh, ibn Yazid Muhammad ibn ah, ah, Muhammad ibn Yazid ibn al-Qazwini shi kuma ya rasu bayan shekara ta ɗari biyu da saba'in wato fi ɗin nan ma'anar tama'a tunda huruful har tanub ma'a salasatin tare da shekara uku wato ɗari biyu da saba'in da uku kenan fi ramadan a cikin watan ramadan bi haddin da cewa wadda babu saɓani a cikinta وكان مولده عام 209 شكر هاي 209 قال في اليانع الجني يا معلم يا زو اتكين اليانع الجني ابن ماجه ثقة كبير مسجل به ابن ماجه amintacce ne babba ne kuma ana hujja da shi lahu ma'rifatun bil hadith yana da sani da ilimin hadisi da kuma hadda ga hadisi kuma yana da matuka a wannan sha'ani Allah ya yarda da shi وتوفي بعد أي بعد ابن ماجه في الخمس أي باين كما ابن ماجه a cikin shekara ta biyar wato bayan sa? to al'imam al-mutqin wato babban malami jagora al-mutqin mai kyautata sani abu dawud suleiman ibn al-ash'ab ibn ishaq asijistani sijistani ita ma birni ne yana cikin uzbekistan yanzu mm, Allah ya yarda da shi wato waɗannan su garuruwan samarkand tirmiz sijistan bukhara a tashkent a kazuin ba a nan kazuin a iran take a uzbekistan bayan manatik ne daban-daban wai kowace mantika suna da irin yadda suke dafa shinkafa dafa dukansu kun san a eh, jollof kun san ta shahara a saudiya ana an kaji eh, ruz buhari ta ruz buhari jollof to asali ai ta uzbekistan in ce baki daya amma ta shahara saboda bukhari yan bukhara su suka fi yawa cikin wanda suka yi hijira a lokacin da soviet union ta zo ta mamaye su suka fi da su to shi da suka zo suka hijira suka zauna a nan saudiya yawancinsu da suka kafa mafahim kowane irin sai a cewa rus bukhari amma mu da muka je can uzbekistan sai suke mana bayani ai rus din ba bukhari ba ce bukhari ɗaya ce kawai amma kowanne daga cikinsu samarkand tana da irin nata bukhara din tana da irin nata sijistan tana da irin nata tirmis tana da irin nata akwai wanda kafin a yi taron sun riga mu zuwa waɗansu 'yan amerika su sun je garin tirmis din ita turmis din tana boda da iran sun je sun ga kabarin imamu tirmidhi na'am fakalar wafatuhu sanata 275 to shi da shekara ta biyar a garin basra a ranar juma'a 16 ga watan shawwal haihuwarsa shekara ta 202 ce sashin malamai ya ce wanda daga cikin malamai ya ce linal hadisu lina ɗin da zai lana ah. lina eh to ai wannan kamar da shi muta'addi linal hadis an lawana wato an tausasa hadis hmm? lana ko da ke lana lazim ne ko ba za a ishe kakin abni lil majhul da gare shi ba na'am eh misal ne ajuwaf ne wannan ba eh to amma lazim ne ko muta'addi to kila ai kaga a ah, ماذا قال lazim zai zama lana ko alana ce zai zamanto muta'addi eh wa alanna lahul hadith nan zai za a ce luyina ko bari mu gani amma dai yanda ya mana wato masu tahqiqi ne آه. اللين ضد الخشونة وقد لان الشيء كاغني وقد لان الشيء يلين لين لينا وشيء لين ولين مخفف منه ولين الشيء ولين الشيء وانا شيء متعددا لينا الانسان كان تلينا وألي وألينه ألينه سيره لينا ويقال ألانه أيضا على النقصان والتمام مثل أطاله وأطوله ولاينه ملاينة إذا يزمنت أبنا آه، آه، إذا مفاعلاني ne saboda haka لينا din ne zai zamanto luyyina a ni abinda nake faɗa shine cewar a a shi lana lana lazim ne to kuma a a to in ka ce lanar hadith hadith ya yi sauki ga abu dawud to amma yayin da ka zo ka ce linal hadis an sauƙaƙa shi kenan ko kama yadda shi kama yadda shi muta'addi mm, layyanal hadisa dole in zaka yi in zaka mayar da shi mabni lil majhul kuma ya zamanto a ya zamanto na'ibu fa'il na'ibu fa'il dole zaka yi sigansa ne daga fi'ili wanda yake muta'addi mm, ba zaka sigansa daga fi'ili lazimi ba eh musab daga fa'ala eh fa'ala layyana ko daga alana amma dai shi wannan shi dai ya yi zabtin salinal hadisu ni ba sai bai mun ba gaskiya a ah, fi'ilin a ah, haka ne abin nan babinsa lana da qala duk babun su daya qila hmm? ana ka za a ce ƙila kana ko hmm? eh. Eh. shi hadisun shi ya sauƙaƙa gare shi wa aka ce linal hadisu wato an sauƙaƙa hadis haka kake so ku ce linal hadis dai amma eh lanal hadis hadisi ya saukaka لين الحديث لأبي kama كما لين الحديث nabi الله داود آه نزوى dan inda inda lazimin ne kaga zai zama to lanal hadith kenan ko lana al-hadith li abi daud lana lahu ko to amma eh lana shay'u yalinu ba zai zama to a ce lina ba lana shine shine madi din inda ana so a ce lana al-hadithu shi kansa hadisin yayi sauki eh lazimi zai yi amma yanda ya kawo shi da yadin lina abamni lil asigar mabni lil majhul ba zai zamanto an yi istiqaqin mabni lil majhul kuma ya zamanto al hadith ba sai dai al hadith al hadith li abi daud aha kama al hadid li allah daud an tausasa an lau wato an tausasa hadisi ga abu dawud kamar yadda aka sauƙaƙa eh, annabi dawud zinari a abin nan ƙarfe, bakin ƙarfe. na'am ibn al-arabi yana daga cikin ruwa cikin sunan eh, da a ce mutum bashi da wani abu na ilimi illa alkur'ani wanda yake a cikinsa akwai zancen Allah azza wa jalla sannan littafin abi dawud to ba zai buƙaci wani abu ba tare da shi na ilimi da ɗai wato sun ishe shi in ka da ƙur'ani kuma ka da abu dawud shikenan ka gama tara abin da kake bukata na ilimi hmm. <laughs> al'imam abu sulaiman al-khattabi ya ce wa huwa kama kala al'amarin fa kama yadda ya faɗa ne sun san ya yi sharhi a kan abu dawud ma'alimin sunan abu isa sai kuma al’imam abu isa Muhammad ibn Isa ibn Saura at-Tirmidhi nasabarsa zuwa garin su kenan as-Sulami nasabarsa kenan ta kabilarsa a shekara ta tara bayan 270 kun annahu kana tufiya karki cewa ya rasu a wannan wa malhudan kuma an binne shi ai abin aka wato abin binnewa haihuwarsa shekara ta 209 imam zahabi ya ce an haɗu an yi ijimai akan cewa akan amincinsa wani taro na malamai ya ambata cewa malaminsa bukari ya ruweto hadisi daga gare shi amma ba a cikin aljami'u sahih ba wannan ya ishe shi alfahari cewa bukari ya yi ruwaya daga gare shi ba shi a tirmidhi ne mm. mm-hmm. وكتاب الترمذي من من انفع الكتب الحديثيه كتاب الترمذي daga cikin mafiya amfani na littafin hadisi wannan maganar shi a a a a me sharh al ne wa kan qila an ce a kansa man kana fi baitihi hada alkitab wanda duk a cikin gidansa yake da wannan littafi fa ka anna nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yatakallamu fi baitihi to kamar annabi sallallahu alaihi yana magana ne a gidansa to mu ƙara baiti ɗaya sai mu tsaya akan kan asabul kutub wannan sauyi ba da salasi ne a ci ami salasi ama ama eh ne ai zarf ne eh? ama salasin ama salasin sun ba da hamsati to sai mu tsaya za mu tashi sun mu ba da hamsati wan nasawi sai kuma shi kuma an nasawi ɗaya daga cikin nisba na imamun nasa'i ya zuwa ga garin nasa ana cewa nasa'i ana cewa nasawi ah, ba da salasin mi'atin bayan shekara ɗari biyar ama salasin wato ama salasin shekara ta uku ba da salasin mi'a bayan ɗari uku 333 kenan sun za mu tashi eh, sun mu ba da kamsati sannan ba da kamsati a dara kutni wa samani na nu'i na'am wato imam abu abdurrahman to al'imam abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn bahar Annasawi, kuma ana cewa an-nasa'i shine fi shahara بعد ثلاث مئة مئة عام بعد ثلاث مئة عام ثلاث wato ya rasu ama talatin din shine zarf din wannan sawi ama talatin ba da salasi mi'ati shekara ta uku bayan ɗari uku ya rasu a falastin ranar biyu ga watan safar safar dai watan safar a mu bisad ne a bisad ne a wannan ai wajibi a yi gyara wannan yau mal isnin min safar eh na'am na'am qila innahu humila ila makkah al-mukarrama wa dufina biha an ce an ɗauke shi zuwa makkah al aka binne shi a can sai shekara tafiyar kwana nawa kenan hmm, za ta fi arba'in daga falastin zuwa makka to wannan inda har haka ya tabbata ta zama karama a kai shi wannan doguwar tafiyar wannan kwanakin kuma jikinsa bai jirkita ba eh eto eh ba eh ba mamaki tunda al'adar al'adar mutanen Misira ne tunda mutanen Misira suna da wannan tuntuni kuma shi da sai yi aiba misira ne ba na'am eh a falastin ya rasu ya tafi hajji ne ya tafi hajji sai tsaya ya yi riwayar hadith a falastin ba shi ne ya yi riwaya da isu ali ba ya yi ta hadisi da isu ali saboda ya ga karkatar mutanen sham da nasibancinsu saboda alakarsu da ma'awiya eh, ta asubancinsu wannan tasirin yana nan shi ne sai ya rubuta isu ali ya yi hadisi ya zanta da hadisin to ina jin har ya samu amawa suka dan yi masa abin da bai dace ba to watakila niyyar hajjin da ya shi ne aka tafi da shi aka binne shi a makka eh, so ba mamaki ya zama kan cewa sun kiyaye jikin nasa ko kuma zai iya zama to a karama ne eh mm. a nawa ne da Allah yake kiyaye jikin nasu bayan ma an sa su a cikin kabari na'am al-imam ad-darqutni yace shi imamun nasa'i abin gabatarwa ne akan duk wani wanda ake ambatansa da wannan ilimi na hadisi yana nufin ilimin hadisi daga mutanen zamaninsa ibn al-haddad yana cewa abubakar bai yi riwaya ba in ba daga nasa'i ba wato ibn kuzaima ya ce na amince da shi ya zamanto hujja abinda kan abinda ke tsakanina da Allah abu sulaiman abu ja'far al-tahawi ya ce shi jagora ne daga cikin jagororin musulmi radiyallahu ta'ala loyina ne na'am sai mu tsaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك